wani bawan Allah ya tafi ya zo zai je aikin haji da ya je ofishin masu aikin haji ya suka hau shi da masifa ya bai zo da wuri baya kaza kaza kaza kaza kaza babba ne sai ga bai kamata a ce ya zauna yana sa in sa da su ba shikenan sai ya fito abin shi ya bar musu ofis din shi ya ma da aikin hajjin kenan a fitowar da yi sai wani ce mai aron kai dade an gama ne sai ce a ina ga ya fi shi shi ya sa na bar shi Mm. yana ga Allah bai kira ni bane bane ba mm. sai ce a ranka daɗe da Allah minti da yana zuwa sai ya shiga ya ce masa kai wannan ne fa kaza kaza kaza kaza mm. sai ce to ai bai mun bayani ba oh. to kaga shi na ofis din bai san kanshi ba bai san kanshi amma na ce fa auye shi sai an maka bayani kenan idan da wani ya zo wanda shi ba kowa ba ne sai dai fuskanci sai dai fuskanci wannan wulakancin to shi ne sai ya kira shi sai ya ce masa kai hakuri malam wallahi ai ban sani bane sai ya ce masa kuma biya bai kamata ka fishi ba cewa ni ba fishi ne da kai ba hmm. ban dai da dalilin jayayya da kai ne saboda ni na san kaina eh. ya ce masa ko sallah zan yi yanzu na shimfiɗa da duma eh. na san wa zan bauta muwa eh. sai ka ce mai in kai sallan nan ni da kai ne sai in ce to zai nan da duman ba za in tafi abuna kaga sanin kai kenan domin Allah bai yadda ba muna da rusa muna da azima hmm. ko hmm. muna da abin da ake cewa rusa muna da abin da ake cewa azima to Allah yana son a zuwa ruhusarsa kamar yadda yake so a zo azimarsa ma'ana azima abin da in ka yi shi za ka shiga wani hali misali zagin addini wani ya saka maka bindiga ce in baka zagi annabi ba to zan fasa kanka to addini ya baka dama sai ka zaga babu komai hmm. amma ba da niyan kai cin mutuncin ba da niyan ku da ranka hmm. kamar yadda ya faru da ɗaya daga cikin sahabbai mm-hmm. annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya kake ji yanzu ce wallahi kana nan a raina ya rasu rasulullahi fiye da da ya ce to goma in sun dawo kai maka koma mm-hmm. to azima kenan rosa ka ɗauka kenan mm-hmm. amma azima sai ka ce bismillah ai rai dama kwaya ɗaya ne ko baka kashe ni yau ba dama dan mutu eh, yau ne ranar mutuwa na to dole a nuna wa mutane irin wannan san kawunan su a irin wa'annan hukunce hukuncen an fahimce ni hmm. to kaga mahallin ah, fa'il lam yastadi fa bi eh, kenan to mana kafin ka je fabi kalbihi kusa a wannan gaba ko wani abu da ya birge ni dangane da wannan muhimmin mutum wanda ya je dan ya ji ya bahasin kidan magana tafiyarsa ko wani abu ko wani abu sai zamanto ba a samu su jagororin wanda za a ce ma'aikatar hukumar alhazai a wannan lokacin ko na ina ne dai ba mu ce gari kaza ba ba samu iya mu'amala cikakkiya ba ya ga yadda aka fuskance shi ba yadda ya kamata ba ne shi sai juya baya daga baya kuma sai Allah ya dawo mai da martabarsa ta hanyar wani ya ce ranka an kama kaza ce gashi gashi sai ce da Allah a jira wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ne na tuna malam da ya faranta raina a wannan point din inda annabi ya cewa iftagur rif'ata inda Allah tahaluma amman jahila ilayka wa tuti man haramaka kusan duk wannan bayanin da malam kai tun daga farko har zuwa wannan gaba yana karshen wannan hadisi gaskiya ne ku nemi ɗaukaka a wurin Allah ya za ku samu ɗaukakan nan kai hakuri ga wanda ya jahilce ka hmm. ya zo shi malam ko ya laban nan ya san kanshi amma wanda ya zo wurinsa shi wancan bai san kai ne ba ga gane to da ya ga wulakanci kawai amma da ya ce mai ni ni ni ni ni ne sai bai yi wannan ba kawai yana fitowa da yake yayi hakuri ga wanda ya jahilce shi kaga nan take sai Allah ya dauka kashi wani ce ya aka yi ne sai ya koma ya gyaro harkan sai ga an zo ana neman a bashi hakuri sai ga ya kaza kaza kaza da sauransu to mafi yawa mala a wannan gaban mutane da dama muna faduwa fa wurin yin haƙuri ga wanda ya jahilce ka inda <laughs> malam da baiwa wanda ya hara maka da akwai abubuwa guda biyu a wannan gaban malam ka san aka ce ban ah, tawa da arafa ahullah a duk lokacin da Allah ya maka wata kima mhm. cikin falalarsa ne na'am Allah maɗaukacin sarki ya maka wannan kima mhm. kuma kamar yadda muka ɗauko bayanin kan sunayen Allah ar-Rahman ar-Rahim ba mu ida ba mhm. idan yanzu sai ka zo wuri da wata kima da Allah ya maka ko ta sarauta ko ta ilimi ko ma ta mai ko ta kuɗi ka zo ka samu waɗanda suke sufahawo ne mm. kai kokarin kai ne zaka ganar da su wannan kimar taka mm. to zaka faɗi ba nauyi domin sai ya ce to sai ne ce musu kai ai wannan mai mu ne fa ko sarkinmu ne ko kazanmu ne mm. to sai ne domin kai da Allah ya ba wannan abin baka nuna tawadu'unka a kai ba amma da da ka zo sai ka dalili ya sa ba su gane kai wane ne ba mm-hmm. sai kai musu mu'amala irin tasu mm-hmm. sai daga baya sai suka gane kai wane ne din to da kunya da girma sai ya shiga ransu sannan maganar ka ba wanda ya hana ka mm-hmm. ba mai iya yin haka sai wanda ya san wane ne shi ya san kansa to shine wancan tasirin da sunan Allah yake ma dan adam na arrahimu jin kan wani kai ka iya ba wanda yake da bukata sannan ka iya ba wanda ya fi ka bukata ma'ana wannan magana ka ba wanda yake da bukata ko no shi normal ne zaka iya bashi ko ma baka bashi ba komai amma dai yana bukata ka bashi sannan ka ba wanda ya fi ka bukata gashi an baka amma ga wannan ya fi ka bukata to sai ka bashi saboda tasirin can na ar-rahim hmm. domin ni ina da hanyar da zan iya ƙara samu kai kuma baka da hanyar da za ka samu to ga shi ni da na nemo ai bukata ya sa na nemo Ga shi kai kuma kana da bukata amma baka da hanyar da za ka iya samu to sai in baka amma ba mai iya wannan sai wanda ya san wane ne shi domin in ka bada alkawarin Allah ne zai baka zai baka idan kuma ka rike to ba za ka samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mala'iku guda biyu kullun suna faɗi allahumma a'ti mufiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan Allah duk wanda ya bada ka musanya masa da mafi alkhairi wanda ya rike ka jawo masa asara hmm. to idan yanzu gashi ka samu ka samu ka tara ka tara ka ɓoye ka ɗaga ka zuba ka ɗaga ka zuba hmm. ga mutane suna da bukata ka hana su musamman irin wannan yanayin da muke ciki kwatsam sai Allah ya kawo wani iftila'i sai ka kai maka rasa wannan abin ka rasa ya akai duk hikima ka da basira ka ta kare maka so lalle wannan hadisin na cewa ka ba wanda ya hana ka hmm. kai ka ka ka ah, ka kai hakuri da wanda ya jahilce ka ka ba hmm. wanda ya hana ka hmm. babban abu ne mai muhimmanci ga rayuwar kowane dan adam